tula families kun ga dumi da dumin shi ko zuwa mulkin da an kai gabon kun ga kudin da an ka samu gidan gidan president ina jesu haba din shi ni muku ana tsoron juyen mulkin soje soje in yi juyen mulki komi sai ya tono kudin da sai su ci da yan gabon shekaru da shekaru amma mutum guda an da waɗannan kudi ha miliyon miliyar no soja Allah ya biya ku wallahi kai kuma soja na da wahala kullum suna da wahala amma ba a ba su ko salar in kwarai wallahi ba a ba soja salar in kwarai amma kage kudin da ina aikin me yake da zai iya samu waɗannan miliyaroyi mu talaka mu sai mu ta ganin bana ko da ba a ba mu wallahi lahira rattashin kyoma akwai aiki in ba hanya kai lafami ku ta jin daɗi saboda cin haƙƙin kuɗai da an kai lahira sai ku shiga aljanna lafani tun da naje an cewa in mutum ya zan shugaba kana shugaba an kai rana guda wani talaka ya kwanda yunwa sai Allah ya tambaye ka to shekaru na mun kai muna kwana da yunwa akwai kila ba mi tashi mu tafi na mace la famille da Allah partage on partage on like ku bani shawara ko cikin komanta La famille na masoya na 'yan Niger da 'yan Nigeria je vous je vous Je vous muna tare ku yi ku raba ku partage muna tare mu